kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al radiyallahu an da ke rafin albasa kofar wambai a Baucin Yakuba Najeriya a yau daren 27 ga watan Ramalana muna ashirin da shida a watan ramalana daren ashirin da bakwai a cikin wannan wata daren da da dama daga cikin malamai saboda wani hadisi da ya inganta sun tafi akan cewa yana ɗaya daga cikin daren da ake kyautata zato mai ƙarfi akan cewa lailatul qadar za ta kasance a cikin daren saboda haka muna addu'a Allah ya karbi ayyukanmu Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna hijiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya zamo daidai da goma sha biyar ga watan maris watan mart a gregorian kalanda miladiyar annabi isa ne maryama alaihi idan lissafin ya inganta shekara 2026 kafin mu ci gaba muna so mu yi amfani da wannan dama mu yi maraba walai daga cikin manyanmu kuma dattawanmu shi ne ambasada babu madugu wanda ya kawo mana ziyara a yau ambasada babu madogo an tura shi kasan turawa ya je ya hadu da turawa wanda ya yi ambasadanci a wajen kafin nan asalin ambasada babu madugu su ne wanda suka ƙarfafa harkoki na shari'a kwamishin a jihar bauchi a farko-farkon kafata ya ba da gudumawa kwarai da gaske saboda haka mai girma an da muna addu'a Allah ta'ala ya saka muku da alheri sannan kuma a waɗanda na yi musu godiya jiya akwai observation saboda an samu ƙari akwai malam idris photographer wanda kusan koyaushe muna tare da shi do abubuwan da ake yi akwai abubuwan da yake daukawa waɗanda ake sharhi ko masu sharhi suke yin sharhi a kai shi ma Allah ya saka masa da alheri sannan kuma akwai wani gidan tv da ake kira ko daru sunna ne wanda suka yi mun magana a whatsapp kusan koyaushe idan an yi karatu su ma suna cillawa to su ma muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri duk da kasancewa wanda muka yi magana da shi ban san shi ba ban san ma a ina yake ba akwai masu shayarin wanda aka yi karatu suna nan da yawa wani ma daga ciki ya ce to addu'an nan a hada hada masu shayarin tun da shayarin ɗin aikin alheri ne wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal'uduwa. saboda haka kuma muna musu addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya saka da alheri domin saboda mu rage abubuwa akwai waɗansu bayan Allah da ya kamata mu ambace su duk da kasancewa waɗansu ba za su so ba ko ba su so ba amma dai ana ambato ne domin saboda waɗanda Allah ya ba su dukiya da dama suka noke ba sa taimakon addinin Allah su ɗauki darasi da farko za mu yi amfani da wannan dama mu mika godiya ga ainihin alhaji dr bala mai jama'a wunti wanda kusan koyaushe yana taimaka mana wajen yada karatuttuka da harkokin addini sannan kuma akwai alhaji usman adamu sufi wanda babban ma'aikaci ne a julius bega abuja shi ma yana cikin masu taimakawa sannan kuma akwai senator halliru dauda jika wanda yake doka jimbauci sannan akwai alhaji musa yashi wato north east development commission akwai alhaji sirajo jaja akanta general na bauchi state sannan akwai alhaji dan asabe ibnu sarkin arewan bauchi akwai farfesa isa ali fantami tsohon ministan communication sannan da alhaji dallawal abdul mumin sarkin dawakin bisau da wani rabul faruk mustapha wanda yake honorable commissioner ina jin na special duties sannan kuma alhaji ahmed al-mustapha barista muftin bauchi na farko wanda an samu abu da za a bada fatawa to yana abuja sai a harba masa da fatawan ya yi bincike na masarautar bauchi alhaji kabiru bela wanda yake a wunti. lallai wunce suna da mutanen alheri da yawa wannan bawan Allah ya daɗe yana taimakawa wanda in na gan shi ma ni ba zan iya ce gashi ba sai alhaji garba muhammad noma jarman bauchi da alhaji yakubu adamu fiyaji honorable commissioner na Faina, da ambassador shu'aibu ahmad ningi da kuma hajara hajiya hajara yakubu wanka honorable commissioner na ainihin walwala na walwala da jin daɗi saboda haka eh, mun yi walwala ko da ke mun ɗan yi walwala <laughs> Allah ya saƙa musu da alheri yana da kyau duk abin da aka yi a ringa fala kusan wuraren tafsiran da ake gabatar da tafsirai ina kyauta zaton akwai guduma wanda ake bayarwa mafiya yawan masu ba da guduma suna bayarwa a ɓoye ne a ɓoye suke ba da gudumawa amma mu muna faɗa ne domin saboda me saboda mutane su sani duk abubuwan da za ku ga muna yi ana budun-budun ana waɗansu abubuwa ba a fatsawonmu ne ya kai ba mun ƙara ne har da tsawon waɗansu suka kakkara mana daman giwa da kare-kare tafi sauran dabbobi su tsofi suna ba mu labari a baya amma labarin na ba haka ba ne, don akwai gyara a ciki wai da aka zo aka halitti dabbobi ka kaf gaba ɗaya sai aka manta da giwa ai kaga wannan babban al'amari ne Allah ya halitta ya manta da giwa wai sai aka manta da ita ina jin kaman wata tsohuwa ce take faɗa mana wai da aka manta da giwa sai aka ce to sauran halittu ba za ku tafi ba tun da an manta da giwa eh, kowace za a yanke wani abu a ciki a yi karo-karo ma giwa wai dalilin da ya sa a cikin dabbobi ka kaka gaba daya giwa tafi kowace dabba girma saboda karo-karon da aka mata to wannan da yi labari ne wanda zai kama hankalin yara eh, amma wato an shiga gonan Allah subhanahu wa la yadillu rabbi wala yansa ubangiji baya bata kuma baya mantuwa to waɗannan bayan Allah Allah ya saka musu da alheri lalle idan muna samun ire-iren waɗannan mutane harkokin addini za su safi yadda yadda ya kamata kuma ya kamata kowa ya sani dan adam tara yake bai cika goma ba kowa an ka kai bincike da irin nasa mu dai abinda muke fata Allah ya gafarta mana kuma Allah ta'ala ya sassauta mana al'amura Allah ta'ala ya karbi ayyukanmu a yau kuma sai Allah ya kaddara akwai wani bawan Allah wanda kusan duk karatuttukan da muke yi a nan masallaci muna yi tare da shi tsakanin magariba da isha'i yau sai Allah ta'ala ya karbi ransa shi ne malam Babangida, wanda ana kiransa malam Babangida gurgu an fi saninsa da haka duk lokacin da ya taso da kasuwa yakan zo nan masallaci ko ana karatu ko ba a karatu sai bayan isha'i sannan ya kama hanya ya tafi muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kayinsa sannan kuma ga mahaifiyar ɗaya daga cikin jagorori na MSF kuma jagorori na ainihin da'awa shine malam bara'u abdullahi Allah ta'ala ya karɓi ran mahaifiyarsa a yau wanda ta daɗe tana jinya kuma an mata jana'iza kamar yadda ake faɗa bisa tsarin addinin Allah to saboda haka tunda ɗanta yana cikin yayinmu a da'awa kuma yana cikin jagororinmu ko za mu ce 'ya'yanta tunda ita ina kyauta ina kyautata zaton za ta kai shekara kamar ko 80 ko 90 da wani abu muna fata Allah ya gafarta mata Allah ya ji kayinta da duk sauran yan uwa musulmi da suka riga mu gidan gaskiya اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مركلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تدلنا بعدهم ya koyan uwa saboda munasaba a yau za mu shiga suran da ta fara da maganan tashin alkiyama domin ka sani duk matsayin da kake duk matsatsin da kake ciki duk inda kake a rayuwa to fa akwai mutuwa akwai tashin duniya akwai tashin alkiyama kuma alkiyaman nan ne za a rarrabe tsakanin tsakuwoyi da aya ko tsakanin dalmomi da tsakuwoyi da aya ko da aya-aya za a bambanta na kirki da kuma na banza to idan kana da hankali ka saurara da kyau ka gyara abinda za ka iya gyarawa ka cike gibin da ka bari ka inganta abin da baka inganta ba domin saboda ka samu sauki a ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta mana ubangiji ta'ala ya ce bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت وعاد بالقارعة وبنجي تعالى يتي بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai mafiya yawa surori suna farawa da bismillah amma banda suratu tauba saboda Allah tabaraka wata'ala ya fara suratu tauba da barranta ne kamar yadda waɗansu malamai suke faɗa da harshen zamani an fara ta da bala'i yasa Allah tabaraka wata'ala ya janye bismillah a cikinta ko da wajen rubutu ba a rubuta bismillah sai dai kawai ya fara bara'atu minallahi wa rasuli haka za a ci gaba da karantawa sai dai idan an ajiye karatu aka zo za a dauki tsakiya to wannan kuma za a nemi tsari daga Allah subhanahu ta'ala, kamar yadda yake in za a karanta farkon suran za a nemi tsari da Allah subhanahu ta'ala za a yi isti'aza to waɗannan surori su sun zo da bismillah duk da kasancewa sun zo da bismillah ba shi yake gwada cewa wato sun fara da sassauci ba a'a sai dai saboda hikima wannan suratul haqqa makkiya an saukar da ita a makka ne saboda haka ayoyin makka ko surorin makka mafiya yawa ayoyinsu gajejeru ne kuma surorin makka suna magana akan tauhidi da aqida surorin makka sun fi karkata dangane da kadaita Allah subhanahu wata'ala wajen bauta da kuma wargaza tsari da shiri irin na shirka da kafirce surorin makka suna bayani dangane da ranar tashin alkiyama cewa duniya an yi ta ne saboda abinda zai auku ranar tashin alkiyama kuma Allah ya yi al'umomi daban-daban a wannan duniya saboda haka surorin makka suna ba da labarin al'umomi da yawa waɗanda suka shuɗe tare da barnan da suka yi da irin annabawan da aka aiko musu surorin makka ko ayoyin makka suna mana gargadi dangane da wasu alamu na takin alkiyama ko na taɓarɓarewan al'amura idan an kauce wa hanyar Allah ko kuma idan Allah ta'ala ya yi nufin jarraban bayinsa sannan surorin makka ko ayoyin makka suna ambaton maganan wuta da maganan aljanna kafin nan ko kaga surorin makka sun yi magana akan hisabi kamar yadda za mu gani cikin wannan sura za a yi hisabi waɗansu za su karbi takaddunsu a hannun dama waɗansu kuma za su karɓa a hannun hagu surorin makka suna tabbatar da annabcin annabawa da manzancin manzanni musamman ma annabcin annabi Muhammad da manzancin annabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan suratul tana daga cikin asuwar al-makkiyya surori na makka kuma ayoyinta guda 52 ne kacal eh ko da yake ba za a ce kacal ba tunda sun ainihin tsallake ɗari amma da yake gajeru ne ayoyin za ka ganan da nan an kammala ta kuma an ambaci wannan sura ne da kalman da ta fara da kalman da Allah ya maimaita a ciki ya maimaita wajen sau uku abinda malaman balaga suke kiransa al'itinawa an yi haka ne domin a jawo hankulan mutane kamar yadda muka ji mai karatu ya karanta da farko abinda mai karatu ya karanta mana alhaƙa, ubangiji ta'ala yace matabbaciya malhaqa mecece matabbaciya wa ma adraka ko wa ma adraka malhaqa me ya sanar da kai matabbaciya to da Allah ta'ala ya yi wannan magana har sau uku to babbar magana ce matabbaciya ita ce alkiyama duk inda ka ji an ce wa ma adaraka wa manzon Allah to a riga an sanar da shi amsa amma wa ma yudrika la alla sa'ata to nan kan ba a sanar da manzon Allah ba wa ma adaraka bi fi'li madin shine past tense amma wa ma yudrika da fi'li mudari present present tense to wa ma yudrika manzon Allah bai sani ba wa ma adraka manzon Allah ya sani yasa malaman Qur'ani sciences sun kai banto waɗannan ayoyi sun yi bayani saboda fitar da wata nukta ko point wanda yake da muhimmanci musamman a cikin ulumul Qur'an saboda haka wa ma adraka annabi ya sani wanda ba ma annabi ba ya sani akwai tashin duniya akwai tashin alkiyama don haka ubangiji ta'ala ya ce alhaƙa malhaƙa wa ma adraka malhaƙa me ya sanar da kai matabbaciya wato tashin alkiyama wanda za ta tabbata to amma dai ga waɗansu bayanai wanda za ka gane matabbaciyar nan wace ce ake magana daga nan har kusan ƙarshen sura, yi ubangiji ta'ala ya ce ƙazzabar samudu na ƙazzabar samudu wa yadun bilkoriya fa'amma samudu fa'uli kubi tsogiya wa'amma yadun fa'uli kubi riya صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكوما أيام حكوما فترى القوم فيها صرعا فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاب نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية to kaɗan tsaya a wannan gaba a huta eh. Ubangiji ta'ala ya ce, Kazzaba samudu wa adun lallai lalle samudawa da adawa sun ƙaryata ƙari'a da maƙwanƙwashiya wannan maƙwanƙwashiya ɗin nan ita ce alhaƙa malhaƙa wa ma'adara ka malhaƙa kamar yadda yake a wata sura Allah ta'ala ya ce alƙari'a malƙari'a wa ma'adara ka malƙari'a yau mai kunun nasu farashin mabsur har yanzu a ƙarshe saboda haka ana nufin wancan makwankwakiya alkiyama kenan tana kwankwasa kowa ko kaga mutum yana shakiyanci yadda yake so wallahi yana tsoron alkiyama don ya koma gefe yana ce to ya Allah mu dai ka kubutar da mu duk shakiyancin mutum saboda haka A fassara ce ta alhaka sai dai kuma a kalmomin larabci maimakon a fitar da mu fili sai aka daɗa shiga da mu lungu kuma dama al'ayatul makiyya ayoyi na makka suna da wannan al'ada su kawo kalma gwaggwaɓa kalman da take da ƙarfi saboda ko tsohon balarabe ne wanda yake ta Kur'ani idan ya ji an karanta zai take ya gyara zama ya ce kai wannan faga dukkan alamu maganan Allah ne ba na ɗan adam ba shi yasa za ga ayoyin makka suke da kalmomin larabci masu nauyi waɗanda idan mutum ya zamo irin eh, karatun haya islami ko yansu idan e asabar da lahadi ai in ba ka dage ba to da wahala ka gane asalin kalmomin sai dai kawai ka haddace shi sama da sa sathiya don haka kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun ƙaryata makwankwashiya makwankwashiyan nan ita ce alkiyama ya za su kai abinda suka ga dama waɗansu ma suka ce idan an ji alkiyama ɗin za su samu fiye da abin da suka samu a nan duniya mun karanta a can baya cewa idan na koma zuwa ga ubangiji na to la na khairan minha ba wala irjitu ila rabbi idan an mayar da ni zuwa ga Allah to zan samu abin da yafi wannan don haka anan an kawo mana samudawa da adawa kafin a kawo sauran zan wata al'ada ta alkur'ani idan zai ba da tarihi yakan bi ainihin shekaru amma a wannan aya sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saba shekaru kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa alhali adawa sun riga samudawa zuwa anan ne aka juya amma waɗansu wurare daban da yawa sai an kawo samudawa a kawo adawa zamanin su ma ba ɗaya ba ne tsakaninsu da rata shi yasa aka ce wannan yana gwada tarihin da alkur'ani yake bayarwa ba wai ana son a zo a bi tarihi ne kawai a ji daɗi ba a'a akwai darussan da ake so a ɗauka saboda idan hali ya zamo iri ɗaya to koyaya aka jirkita ka fahimci halin in yana da kyau ka ɗauka idan ba ya da kyau ka nisanta domin ba ruwan Allah da zamani daban-daban da farkon duniya da tsakiyar duniya da ƙarshen duniya duk idan sun yi tsiyatsiyansu ɗaya ne makomansu ɗaya ne sannan idan sun bi Allah to nan ma makomansu ɗaya ne babu wani bambanci shi yasa anan yace kazzaba samudu ya gabatar da samudawa sannan wa'adun da adawa suka biyo bayan su bil sun karyata ainihin makwankwakiya ay ƙabilatu samu samud qabilan samudawa wa qaumu mutanen annabi sale wa qabilatu ad da qabilan adawa qaumu hud mutanen annabi hud sun karyata bil da ainihin tashin alkiyama saboda haka alhaqa malhaqa wa ma adraka mal haqa ko al qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a eh duk ana karantawa ko ko al qari'a mal qari'a wa ma adraka mal qari'a al muradu al qiyama yawmul qiyama ranan tashin al qiyama to ga al'ummomin da suka fara ƙaryatawa wa hiya al-qariya allati taqra'u nasa ita ce alkiyama tana kwankwasan mutane da bala'o'inta saboda ƙarshen duniya babu zaman lafiya ba kwanciyar hankali ko yanzu ma yadda ake ciki babu zaman lafiya da kwanciyar hankali mu dai kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya kaddara ne ya taimake mu shi yasa ma har aka zauna ake wannan karatun kuma wajibi ne kullum mu ta addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali kowane irin shugabanni muke da su dole mu yi addu'a zaman lafiya da kwanciyar hankali saboda in ba mu yi wannan addu'a ba idan bala'i ta zo to fa kowa rudewa zai yi gaba daya ba za mu samu natsuwa da kwanciyar hankali ba amma waɗansu wurare sun yi su zauna su yi karatu haka yanzu inda suke yaƙe-yaƙe a ce a zauna haka ai za a iya jefa musu bom ma gaba daya yadda suka zauna haka kuma yana da wahala ma ka samu kasan da ake taruwa a wajen karatu ana sauraro kamar yadda 'yan Najeriya suke taruwa a wajen karatun addini duk da kasancewa waɗansu zaɓaɓɓu ne ba duka ba amma za ga yadda ake cika iya so ɗan Najeriya ka bar shi da tsiyansa da ke gantakansa a gefe amma dai wajen karatu da wajen addini za ga an haɗu ba mamaki saboda wannan nema ma Allah tabaraka wa ta'ala yake sassauta mana wani lokaci za a zo a shiga rikicin siyasa yadda kasan Najeriya za ta fashe ko za ta tarwatse ko za ta tsage ko za a yi yakin basasa amma kuma sai ga abin ya zo ya wuce kamar ma ba taɓa yi ba saboda akwai bayin Allah waɗanda suke addu'a akwai bayan Allah waɗanda suke istighfari akwai bayan Allah waɗanda suke ɗan kwatantawa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake sassauta mana Allah ya ƙara sassauta mana kuma dole ne mu yi ta addu'a Allahumma aminna fi autanina Allah ka bamu zaman lafiya a ƙasashenmu Allahumma aminna fi autanina Allahumma aminna fi autanina sannan mu ƙara wa asli a immatana wa wulata umurina wa asli a immatana wa wulata umurina wa asli a immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka wattaqaka ya azizu ya gafar dole ne mu ƙara da wannan saboda mu dan samu sassauce a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka innal qiyama lalle alkiyama din nan da aka ambace ta da alqari'a taqra'un nas bi afwaliha wal muradu bil infijar wal intisah ana nufin irin fashe wanda abubuwa za su yi da tarwatsewa kamar yadda aka ce idza shamsu kuwirat har ya zuwa ƙarshe da sauran ayoyi makamantan waɗannan to kun gana gwada alaman tashin duniya ashe alkiyaman ba za ta zo ba sai abubuwa da yawa sun rikice shi yasa ba a fata mutum ya kai ƙarshen duniya don idan ka kai ƙarshen duniya in ba ka yi sa'a ba mutuwa za ka yi a filin Allah ko kuma a dalilin bala'i ko musiba haka gawanka za ta lalace a doron ƙasa ba mai bizine ka kuma annabi ya riga ya faɗalata la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nasi ba za a yi takin duniya ba sai bisa ashrarin mutane ai kaga mutanen kirki ba su da yawa a ƙarshen duniya ba wanda zai so a ce duniyan ta taki da ki gaba daya ya kai kwaɗayayye baka da hankali ne kake son sai ka cinye komai a je ƙarshen duniya da kai wannan ko yaranta ne ko rashin tunani kun san da da muke yara muna cewa idan muka ji ana maganar takin duniya sai mu ce kai ya Allah a kawo takin duniya na amma mu a bar mu masu shaguna su bari a bude saboda kun san mintin da yana da dadi eh, da tingan din da da irin biskit na da wallahi tunani ne kawai na yaranta wai ai takin duniya a bar mu mu yara sai mu bi shagunan mutane eh, mu cinye biskit din da minti da menene ya zo daga baya yi takin duniya ka ji yaranta to in ba yaranta ba sai dai idan Allah yi ka gaula ko kuma wawa wanda baya da tunani ai karshen duniya ba alheri bane ba alheri bane saboda haka shi yasa aka kira alkiyama da ainihin alhaqa da kuma alqari'a wanda samudawa da adawa suka karyata ubangiji ta'ala ya ce fa amma samudu amma kun ga samudawa da suka ƙaryata alkiyama suka yi shirka suka ƙaryata annabinsu ubangiji ta'ala ya ce fa uhliqu bi taghiya sai aka halakar da su da ainihin taghiya ita ce mai ƙetare iyaka ko a kawo musu azaba ko a kawo musu tsawa ko a kawo musu ainihin guguwa mai bala'i waɗansu suna fassara shi shine wanda ya soke raƙuman annabi sale alaihi sala idan ba asa ashqaha wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم ya فسواها ku ba saboda haka fa'uliku bi tagiya aka halakar da su da wannan shaitani domin saboda ya je ya tsare raƙuman, sauran shaiɗanu suna tsoro amma da yake ya fi su iskanci eh ya je ya tsare raƙuman Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to mun ba ku kwana uku ku shirya ku kintsa bayan kwana uku babu wani wanda zai ci gaba da rayuwa a duniya saboda haka ubangiji ta'ala ya halakar da su imma bi saiha ko da tsawa kamar yadda ya ce wa aka zallazi na zalamun sai hatu sai ainihin tsawa ta kama su suka wayi gari a cikin gidajensu suna gurfane kamar yadda yake cikin suratu hawa ko kuma kamar yadda Allah ya ce ba aka zatumin rajfa sai ainihin girgizan ƙasa da tsawa ta kama su fasfahu fi darihim jasimin nan masu suka gari a cikin gidansu suna gurfane a cikin suratu ara waɗannan su ne samudawa wa amma adu amma kun ga adawa fa uhliku so kuma da suka karyata alqari'a wal haqa alqiyama suka karyata takin alqiyama suka yi shirka suka ki amincewa da annabin su annabi hud alaihi salam ubangiji ta'ala yace fa uhliku sai aka halakar da su birihin da ainihin iska farin iska mai ƙara atiyatin wanda take ƙetare iyaka don waɗansu masu tafsiri suna cewa iskan da aka halakar da adawa ƙwacewa ta yi a hannun mala'iku saboda tsaban ɓacin rai shi ya sa Allah ta'ala ya ce birihin sarsarin atiya saboda ƙwacewa ta yi a hannunsu shi ya sa ta yi kace-kace da su gaba daya saboda adawa manya-manyan mutane ne jigida-jigidan mutane ne gundun-gundun ɗin mutane ne, in kana son ka san kamanninsu, ka dubi bishiyan tsohuwar kuka ƙatuwa a ƙauyenku. Wagamar haka suke, ba bishiyan ganji, ba wani lokaci ganji za ka samu yana da tsawo amma bai da kauri. Amma kuka har kogo ana samu a ciki, saboda girmanta wata za ta zamo akwai kogo. Wata kuma babu kogo za a ga da kaurinta to haka adawa suke ga tsawo ga kauri amma Allah tabaraka wata'ala yace fa uhliku ko birihin farsarin atiya shi yasa ya ƙarin bayani Ya yace sakharaha alaihim Allah ne hore iskan a kansu. ba don haka ba su din ba kan wallasa bane yasa aka yi amfani da kalman at-taqir sakharaha alaihim min sakhara yusakhiru تسخيرا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام خصوما وثم لما يذكر أصلي خصومة سيكتي خصوما Allah ta'ala ya kore wannan iska mai tsanani a kansu saba layalim darare bakwai wa samaniyata ayyamin da ainihin ranaku nawa ranaku takwa ya sa aka ce an fara da dare ne sai da aka yi mako guda wannan iska tana kadawa tana halakar da waɗannan adawa ha alaihim sab'a layalin kun san layalin jam'i ne na laila sannan kuma wa samaniyata ayyamin ayyamin kuma jam'i ne na yawma to anan an samu al'adadu wal ma'du eh to amma da yake bamu da lokaci kuma gashi muna son mu tsaya insha Allah a ƙarshen sura ina ganin ayi hakuri da waɗansu ƙare karen bayanai ubangiji ta'ala ya ce fakharaha alaihim saba layalin wa samaniyata ayyamin husuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kore wannan iska mai jijjiga iska mai tsanani a kansu na tsawon darare bakwai da wuni takwa hutuman ajere ba tare da jinkiri ba domin ya faru Allah ta'ala duk ya giggirbe su gabalaya shi ne ya dawo yana magana da kai mai sauraro domin ka shiga taitayinka ya ce fatar alƙauma da za ka iya zuwa wajen wallahi za ka ga mutanen fiha a cikin garuruwan su sar'a a giggirbe ba sa iya motsi a giggirbe mai yiwa ba ka gane ba ka annahum a ajazu naklin khawiya kai ka ce su ɗin nan kututturan dabino ne ko dabinai kawiya waɗanda suke yake babu kowa wato yadda suke gundun-gundun manya-manya ɗin nan idan iskan ta zo takan sare kan mutum idan aka sare kan mutum gangan jiki zai tsaya ai ba zai tsaya ba in ya faɗi kuma sai ya yi gunduwa-gunduwa kamar yadda bishiya idan aka sare ta akan yi gunduwa-gunduwa a kawo majalisa ko ƙofan gida ana zama maimakon da kale wannan kan kusan kowa ya sani to haka Allah ta baraka wata ala ya mayar da kowane ba'ade idan da za ka je abinda za ka gani kenan ya sa Allah ta'ala ya ce fataral ƙauma fi ha tsara'a lokacin da waɗannan kwanaki suka shuɗe za a ga mutanen a gurfane tsara'a shi ne wato waɗanda Allah ya karya su to idan ka ji abu yana da tsawo in aka sare ki ko aka sassare su sai a ce tsara'a wannan jam'i ne don a gwada maka girmansu amma ina ba su gagari Allah ba ka'annahum ga tashbihi na a a'jazu nakhlin kawuya tashbihi ne da adatu tashbi amma babu wajhu shaba kai ka ce kututturan dabino ne waɗanda suka fadi saboda haka ko bishiyan dabino ga al'adar bishiyan dabino idan ta gama amfani kun san ina yake fara faduwa kai Eh, na ga wani dan bana bana bakwai shekara 25 ko me yawa kai baka wuce 30 ba eh baka san bishiyan dabino idan za ta lalace ko ta lalace baka san me yake fara faduwa ba eh ji me shekara 30 amin <laughs> eh kai din yake fara fadowa in ya fado shikenan idan kuma iska ta kada dabinon da take da tsawo daman kwananta ya riga ya kare ita ma in ta faɗo to za ka samu kai ɗin ya yi can sannan kuma ta yi gunduwa-gunduwa shi ne ka hannu kuma ja zo na khilin kawuya. ubangiji ta'ala ya ce fa haltara lahun min baƙiya shin ka ga sauran waɗansu a cikinsu yanzu akwai sauran samudawa ai ko adawa ko akwai sauran adawa ai ko samudawa babu tunda samudawa ma ba su kai adawa ba halittansu ba ta kai ta adawa ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ku shiga taitayenku duk wanda bai yi imani da alhaqa da alqari'a ba bai imani da takin alkiyama ba to ba wajen Allah ba komai bane kuma in Allah ta'ala ya ga dama zai iya kata-kata da ki tun a nan duniya kafin aje lahira to ba ba ba adawa da samudawa ba akwai waɗansu ma jigajigan arna mai Allah ya ce Wajen a fi ra’unu wa mafi ƙabularu wani da fi ka fi bilkofiya, bai a san wasu إنا لما قضى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تكسرة وتعيها أخذن واعيا. توقع ولنسوا الأمم بايم والأنشان وجاء فرعون سيخيطان النم فرعون يزو ومن قبله da waɗanda suka zo kafin fir'auna Kunga ga wannan an samu ijazi Allah ta'ala ya takaita mana amma wata a. wa man qibalahu maimakon wa man qabalahu da waɗanda suke kafin sa wa man qibalahu in aka ce wa man qibalahu ana nufin da shi da mutanensa fir'auna da hamana da qaruna waɗannan wal mutafiqatu bil qati'a da kuma mutafikawa su ne mutanen annabi lo su ma sun zo bil khati'a da kurakurai da laifuffuka irin nasu sun karyata alkiyama sun karyata manzannin Allah sun saba musu kowa an aiko masa manzo amma ina fir'auna dai kowa ya sani annabi Musa alaihi salam sannan da annabi Harun alaihi salam yana taimaka masa amma ba su yi imani ba da shi da mutanensa sannan kuma mutafikawa an aika musu annabi lot alaihi salam nan ma ba su yi imani da shi ba da sauran al'ummomi ba a saura sula rabbihim dukansu sun saba wa manzon ubangijinsu sai Allah ya kyale su a'a fa akhazahum akhzatan Rabi'a? sai Allah ya kama su kamu mai hauhawa shine Rabi'a. kamu mai hauhawa raɗaɗin ba ya tsayawa waje guda ƙaruwa yake yi azaban ƙaruwa take yi har Allah ya lalata da al'amarinsu gaba daya shi ne malamai suka ce su ma a nan za a ƙara da cewa ba tara lahun min baƙiya shin akwai sauransu in ka je misira sai dai ka ga gurabe na firauna gurabe na fir'auna na ainihin duwatsu da gine-gine wani lokaci ana cewa har ma da ainihin gawawakinsu wallahu alamu tun da ana ce gawan fir'auna yana nan su misurawa ba sa son a ce ba gawansa ba ne saboda me saboda in za ka je wajen a pyramid ko kuma a museum ɗinsu za ka je wajen fir'auna cajin kudin tax ɗin da suke sawa daban ne kagan ka zo kai wa'azi ka ce ƙarya ne baki ba ne babu tabba amma dai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce al-yawma nunjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ko liman khalfaka aya to ana nufin mutanen zamanin ne ko haddana wannan zamani sai za an suka ji kana bayani akan haka za a ce a hukuma za ta dakatar da kai saboda za ka kashe musu hanyar samun kudi ba za su taba yadda ba saboda haka inda ka samu dama kana iya zuwa kaje ka ga yadda ake ajiye gawawwaki iri daban-daban gawawwakin manya-manyan mutane fir'aunan ne ko baki ba wallahu alamu amma dai gawan za ka ga ba irin gawawwakin mutanenmu ba na wannan zamani sana waɗansu abubuwansu ba irin namu ba amma abin da ake so ka ɗauki darasi da suka saba wa Allah ba su gagari Allah ba sai Allah ya karɓe su saboda haka duk wanda ya dauki dabi'a irin tasu to Allah tabaaraka ta'ala ba zai barki ba dun ba zai gagari Allah ba shine fa hal tara lahum min baqiya ina ko akwai sauran su ma da burbulin su to ba sa iya komai ba da amfani sannan kuma ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa inna lamma tagal ma lalle mu lokacin da ruwa ya ƙetare iyaka ta ko ina yana kulkula da sama da ƙasa gaba ɗaya ya ce ba kusan lokacin ba Allah ya muku gata amma sai ga shi yanzu kun zo kuna shagantaka kuna saba masa ai ba daidai ba ne saboda hamalnakum fil jariya mun ɗauke ku a cikin kwale-kwale mai gudana wani ana ba mu labarin zamanin annabi nuhu ne alaihi sala lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi shine manzo kusan shahararren manzo na farko a bayan ƙasa annabi nuhu alaihi salam saboda ya zo a lokacin duniya tana sabuwarta tana garau tana ƙal annabi nuhu ya zo ya yi wa'azi ya zauna shekara nawa shekara dubu illa kamsi na ama babu shekaru hamsin yana wa'azi wa mutane amma kuma waɗanda suka yi imani ‘yan kaɗan ne’ ya sa da abin ya ba shi haushi da ya tashi addu'a shi kuma ya addu'a na mai gaba ɗaya rabbi la zar alal ardi min alkafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kafara kawai ya addu'a cikin waɗannan kalmomi Allah ya ce mun karɓa za mu yi ruwan ɗufana kuma Allah ya kawo ruwan ɗufana lokacin da ruwan tsufa na zai zo kafin na aka ce ya sassaka kwale-kwale su kuma suka zo zuwa ganki yana sassaka su ce ya kai annabi no ai da wannan sana'an ka kama tuntunin da ya fi maka amma ka zo kana ta mana wa'azi ga sana'a lafiyayya da sassakan jirgi ka kama tuntunin yanzu za ka samu nawa ai da ka samu kuɗi da yawa ya ce za ku sani wannan Allah tabaraka wa ta'ala ne ya sani ashe daman ka iya sassaka ne don ce annabi nuhu bai koyi sassaka ba amma da aka masa umarni sai aka sa mala'iku suka koya masa lokaci guda da kansa yana sassakawa ana koya masa ga yadda za a yi ga yadda za a yi saboda me saboda so annabawa da manzanni Allah ba ya kunyata su manzo Allah da yayi Isra'i da Mi'raj bai taba zuwa Qudus ba bai taba zuwa masallacin Qudus ba amma wa ki gari da yazo yace musu yaje je Qudus suka ce a tunda ka je bamu yadda ba yace na je ka ce a'a tafiyan wata guda ka ce ka je lokaci guda ya ce na je na ga abubuwa ma da yawa duk zan ba ku labari suka ce to an yi san wata bai san wata ba ina waɗanda suka taɓa zuwa eh, ina 'yan yawon buɗe ido ina 'yan bariki wanda sun zazzaga sun je ba inda ba sani ba sune aka tattaro su aka ce su zo su masa tambayan kure mutane ko suka taru domin sun san cewa idan ba ka kwana biyu kana zuwa ka san wajen ba akwai tambayoyin da za a maka ba za ka iya bada da amsa ba shi kuma tun da Allah ta'ala ne masa umarni Allah ba zai kunyata shi ba suka zo suka zauna suka ce to ai a kudus akwai abu kaza da waje kaza ya ce eh waje kaza din ga yadda yake ga yadda yake waje kaza ba waje kaza ga yadda yake ga yadda yake to waje kaza fa yace waje kaza ma ga yadda yake ga yadda yake Allah wata wata'ala sai ya nuna masa duk tambayan da aka masa sai a gwada masa kaman majigi yana gani ai kaga kubuta ne daga wajen Allah subhanahu wata'ala don Allah ba zai bari a kunyatar da annabinsa ba sai bayan da ya gama ba su amsa shikenan kawai sai wannan kalli wannan wannan ba gaskiya ya san wajen Mun yayi karin bayani ya faɗi ma abin da mu ba mu sani ba eh tabbas ya je wannan yasa wasu cikin shakku dangane da ƙaryata ki da suke yi anya wannan ba mutum na musamman ba anya wannan ba annabin Allah ba ne anya wannan ba manzon Allah bane gashi an zo an masa taro za a kure shi amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin fitar da shi ya faɗi abubuwa na mamaki to abin da ya faru ga annabi no alaihi salam ubangiji ta'ala ya takaita mana labarin ya ce ina lamma ta galma yayin da ruwa ya ainihin ƙetare iyaka an buɗe na sama ga na ƙasa za a yi ruwan tsufana Hamal na fil jariya sai muka ɗauki iyayenku a cikin kwale-kwale Ya sa aka ce bayan annabi adam shine baban duniya na farko to baban duniya na biyu shine annabi nuhu alaihi saboda daga 'ya'yansa aka samu ci gaba da hayayyafa har ga shi yanzu mun zamo kamar mun fi tururuwa yawa saboda tsaban hayayyafa amma wanda aka yi su daga annabi adam zuwa annabi no an halakar da kowa in banda waɗanda suka yi imani su ne hamalnakun fil jariya Allah ta'ala ce muka ɗauke ku a kwale-kwale wanda take gudana linaj'alaha ta taqira domin musanya ta ta zamo abin tunani gare ku shi yasa har yanzu Allah ma ya bar samful ɗin kwale-kwale aka ci gaba da amfani da kwale-kwale tun wancan zamani wata iya ha uzunin wa iya domin saboda wannan gargadin da ake fada kunnuwa masu kiyayewa su kiyaye abin da ake fada ba za su manta ba ko da sun yi yunkuri za su saba ma Allah za su tuna da waɗancan al'umomi yadda suke ga su gidigir ga su masu ƙarfi masu wayo masu dabaru iri daban-daban waɗanda suka zo a farkon duniya amma da suka kauce ma Allah Allah ya kare su ba hal tara baƙiya shin kana ganin akwai sauran wani a cikin su babu saboda haka domin wannan ya zama tunatarwa gare ku wata iya ha uzunon a wata kira'a uzunon da sukuni mazal din uzunon wa iya kunnuwa shi yasa aka ce uzun eh, wa iya kunnuwa waɗanda suke kiyayewa gaba daya to wannan kenan dangane da alkiyama kuma har ila yau tabbas za a yi takin alkiyama ko da al'ummomin baya sun karyata to fa alkiyama wato ba wanda ya sai kawar da ita shi yasa da farko aka ce alhaqa matabbaciya malhaqa mecece matabbaciya wama adraka malhaqa me ya sanar da kai matabbaciya to za ta tabbata a yaushe fa idza nufiqa fi suri fa idza nufiqa fi suri nafatu wahida وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة نعم فيومئذ وقعت الواقعة نعم وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أقوي دنجا كينا والملك على أرجائها نعم ويأتي يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تقردون لا تخفى منكم خافية وكاد فمن يمن ينقايوي ko ba mu fassara su ba mutane sun abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gabata mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh